to da lasa da da kokari abokanan aiki yau ma dai gani ga dan hajiya jiya ka tsaya a aya masu sauraro asma'u kano eh kano gaba daya ko dan hajiya dan to bari dai in yi shiru dai da yau da zan ƙara cewa na abu amma dai tunda ka yi mu ce in yi shiru to fararan a ah, masu sauraro gani ga dan hajiya dan hajiya barka da sauka barka ka je, hajiya sama'u barkan ki da aiki na'am ubangiji Allah ya riko da hannaye amin Allah ya kula miki da zara yanda kike ta fama dawainiya akan a samu a kawo gyara ba wai kawai ana wannan labarin bane dan kawai a ji ayi daja in na daja ne in na nishadi ne a ji na bakin hmm. ciki ne kawai a je huci ba a'a wallahi mutanen nan a yanda na fahimta suna iyaka bakin kokarin su ne hmm. dan in an kawo labarin a ji a faɗaka ya zama darasi gaskiya ne wanda bai ji ba ya ji wanda ya ji ya yi amfani da abin da aka ji na kirki wanda yake ko ba na kirki ba ya kaurace mishi to Allah ya wannan kaɗai sai mu taya su da addu'a ubangiji Allah ya ɗaukaka gidan rediyon nan amin amin dan hajiya shirin da ya gabata Mun ji inda alkali ya ɗauko sura. Kwarai da gaske alkali ya ɗauko kaucece sura. Ya direta. ta. Ya dire ta. To. Ni kuma ne tsam da rena. To me ci gaba da faruwa? to abin da ya faru shine na ce to ranka ya daɗe mm. kamar yadda kake magana ita wannan aya da kake magana tana magana ne akan idda mm. ko da ce na sake ta tuho bai halatta in bata ta tafi gidansu ba ya kamata ta idda a cikin gidanmu ya hmm. ce to ita idda tata ta Ta tattaki ta tafi kafa ta rurusa ta ita ta ta idda eh ita ta ta idda ba hmm. ba irin idda ba ce wadda shi wannan sura ta faɗa Ta. eh ai ta aka idan har sun kiyaye hukuncin ubangiji to kuma ita bata kiyaye hukuncin Ubangiji ba in ji har kin ji sura a hmm. samau eh an ce idan sun kiyaye hukuncin ubangiji to su yi idda a cikin gidajensu ni ba ba malami bane ba mm. amma dai dai dai gurgudu muna tare da malaman muna dan ana daukar karatu Yauwa ana dan daukar karatun kankan ba ce kawai irin to Allah ya mu karanta to amma fasara dai basira sai a hankali Yauwa to shine fa daga nan sai ce kamar yaya to sai na ce baiwa Allah nan ban yi niyyar in faɗi wani abu ba tunda ba a kuta aka ɗaura auren mu ba amma tunda har ka nemi hakan a takaitan takaitawa mm. tun kamun mu kai ga rabuwa na neme ta ban san inda take ba ta kai kusan kimanin wata hudu tofa ta kai kimanin wata hudu ka ce wa alƙali waccan tafiya da tai waccan tafiya da tai hmm. na ce to mutumin da ya tafi baka san inda yake ba in ka kira shi a waya ba daga in ma ya daga hmm, ka ji wani in ma ya riga daga wayar to babu kalami mai daɗi hmm. kuma lokutan ma ai kaga mun ji wasu to hasali ma ya ko lokacin da wani gardi ya daga mun waya mm. har yake ne ma ya ga magana an baki mance ba a tallaba ba baya mm, haka ne kin gani mm. naji kamar an saki bi an taka mun zuciya na a ce mata na da aure ga da a hannunta eh. mata ta ta sunna eh. a ji a sama wukin san yadda aure yake inda mutum bai da kishi ma yake ma ce ko kashin aljanna ma ba zai ji ba ni ko na san yadda aure yake to wallahi hankali na ya tashi mutuka da ji wannan garzalin ya daga mun waya garzali kuma yo garzali ne wani ina abun nan wani abun nan in aja sama fi sabilillah haka kawai ka tsinci mata amma ba baba gaza ba to ai eh, ai eh, to ba shi ba gaskiya <laughs> a sabau eh, ai shi ke da ina zama garzali to kar a gaba kuma mu ji sunan mace <laughs> to aja sabau <laughs> da wani ga abin da ne da shi to kaji ta tafi kusan wata hudu fata nan Hmm. a ce to amma mutum ne ta sa kafa ta tsallake kai magana idda a cikin gidanta ta hmm? hmm. kaga ai kamata yi da ta dawo ma a tuhume ta na ce to ni sai na bawa Allah lamarin kawai wanda bawa da kaddararsa sosai ko ba haka ba dan na ci kuku dukkanin wani abu ni fa ya kamata in kawo in kai karata ba ita kamata ta karata ba domin ta wulakanta aure ta ci zarafin aure ko ba gaskiya ba ai kamata in wani ba aka yi mata na rashin kyautatawa ai tana da magabata sosai in ta ce ba ta yi aka ba ta baki aka yi iyayen da za a yi ta ce ba ta yi baya wanda zai tirsata ta tunda ba mulkin mallaka ake yi ba mm. an ba ta dama eh, kuma na gani ina so ne kuma na gani ina so aure ne aka yi shi da nishadi aka yi tana so na ina yi farkon rayuwa an ta me ba abin nan ba aje a samau an warwasa an yi da abin da aka yi mu ba za mu butulce ubangiji ba kuma ni ba zan butulce irin abin da ta yi mun alkhairi ba na'am ko ba haka ba mm. in za ka mutum adalci kai mishi adalci bisa abin da ya aikata maka na alkhairi da kuma kuskuren da ya samu a rayuwa dama haka rayuwa take nufi mm, take tafiya mm. kar ka kuskura ka ɗauko iya sharansa kawai ka gaya wa duniya wallahi baka mishi adalci ba mm. to don haka duk abubuwan da taimaka ina haɗa su ne da na alkhairi da kuma sabaninsa gaskiya ne kuma mu ma in kuka kalla irin rayuwar da muke yi tsakaninmu da ubangiji ai haka ne abin da kai na kuskure ai kana neman ubangiji Allah ya gafarta maka ƙwarai kuwa abin da kuma na alkhairi Allah ya sa Allah ya karba mm. ko ba haka bane ba to haka a junan mu ma muke gudanar da irin wannan rayuwar mm. shi yasa aka tanada afuwa da ban hakuri sosai shi yasa kuma ubangiji can yi tanadi istighfari na goge zanufai mm. to saboda haka kuma akwai suka fara sauran su da ba wai wa'azi na zo yi ba dai amma dai tunatarwa ce haka ne mun gode kuma yauwa so dan haka na yi wa alƙalin nan bayani dalla dalla akan abubuwan da ya faru alƙalin nan ya yi gyara zama ya ɗauka abin na wasa ne sai ga ni fi kokarin da nake fa in kare mutuncinta da martabata ba na so in gawa duniya a kotun eh irin abin da ta yi na kurakure wanda duk mutum mai hankali aka gaya mai aka ce mace ta tsallake ta bar gidanta da auren ta igiya uku ras aka ta Reras. Reras kuma ɗaurarriyar igiya ko mm. barazana ba a taɓa mata ba. Ai akwai tashin hankali a ce ta kai kusan wata hudu ba ta Kuma haka kira ka ji wani. I ga ɗanka. Ɗanka. matarka wurinka. Hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka jarabce mu ya ubangiji Allah ka sassauta mana a rayuwar nan to amin Allah muna roƙonka Allah ka sa wannan iyakacin wahala kenan amin amma a sama wa an ji jiki mm. eh an ji jiki an sha ƙasa kenan ina fatan duk mutumin da ya ji wannan bayanan nawa ina fatan dan Allah ya roƙa mana Allah duk mutumin da ya shiga irin cikin wannan karin rayuwa ubangiji Allah ya sauya mai da abin da ya fi alkari a rayuwa ba wai iya ni kadai ba ko ma wane ne dan uwa musulmi tunda harkar ibada ce kuma Allah ne alƙawari dukkanin ayyukanmu na ibada za a jarraba mu mm. kowane irin abu kake za a jarabce ka mun imani da wannan ya Allah Allah ka dubi imanin da muka yi ka tausaya mana ka rangwanta mana dan alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lalle dan hajiya ka ji jiki a ah, na ji jiki wallahi dole in yi addu'a irin zubo da addu'a wallahi dole in yi addu'a a sama wuni nake jin yana da kamar kira malam Nura Sale jajaye ya kara maka wannan abin kamar fami ne nake wa zuciyata to kamar tamkar kina wani wani ciwo ne mm. a cikin zuciyata ya warke sai kika samu daidai ta bangunan sai kika samu wata guduma ko wata kibiya kika soka a gurin mm. sai dai kawai za a ji jiki a za a ji jiki to ai shine jikin ne yazo yanzu kuma sai abin da Allah ya kuma to muna jin ka ni da masu sauraro sai dan ruwan sanyin ma ki to mun da shi ba ki to mun da shi ba sai dai yanzu a a ina to kuma kai saboda Allah ni da nazo kai kamata ai aika kawo kuma da kika zo kuma ni kuma kin hana ni fita a'a to dai a dai hakuri dai a ci gaba dai to ba a sama eh. ai a samu ke ta kowa ce Kano fa aka ci kanan dabu <laughs> ta dawo tumbin giwa gaskiya ne yawa to a takaice sai shiru ya dauke wuta mm. sanya dan fasa. sai ce yanzu haka ne faru eh to kuma kuɗin da take magana tana bin ka ba yaya su shi kuma me matsalolin su nace kai yanzu su ma sai na faɗi dalili nace dalilin fa ba mai daɗi bane yace ka faɗa ai mu nan gurin bincike ne mai gaskiya a bashi gaskiyarsa wanda ko bashi da gaskiya bashi da yin gaskiyarsa shine ka'idar mu nace to ranka da nan kuɗaɗe wani bawan Allah ne zauna a kusa da mu ka san ita mutum ne mai nuguri yace haka ne nace to bawan Allah nan na ɗauke shi a matsayin mutumin kirki wa nan muke cin abinci da shi nan muke yin salloli kamsu salawatu wani lokacin wani lokacin kuma kowa yana gurin aiki amma dai muna kaiwa kusan har sha ɗaya sha biyu mm. a kofar gidana ni kofar gidana ne nan ne gurin zaman mu a fito da abin tuttuka a ci a yi fira da sauransu lokacin shiga yayi mai sallama juna kowa ya shiga mm. gida mm. ya ce to shi wannan bawan Allah an same shi da ana zargin sa da sai ce tabi jam in ji shi alƙali ya ce to sai aka wayi gari bincike ya kai bincike aka zo aka kama mutumin nan aka tafi da shi to a takaitan takaitawa da suka samu abin da suke so mutumin nan bai dawo ba mm. ya tafi kenan ah, ya tafi kenan bai dawo ba mm. to sai matarsa makociyar mu kenan to za ta tafi ai tana neman ya za ta ita kuma ta tsira da rayuwarta mm. ganin ga mijinta an kama to ya za a ta tsira da rayuwarta to shine suna dan mutunci da wadata sakamakon sun hada gari sai ta ta yi to za ta tafi amma da Allah ga gidansa nan a kula da shi akwai kayakinsa a ciki mm. to daga baya bayan nan fi tsawon dan ɗan lokuta sai ta ce akwai tv da dvd a cikin gidan a cikin gidan dan Allah a siyar a turo min da kuɗin saboda sha'ani na rayuwa mm. ba kuɗi a hannuna to shine aka ɗauko dvd nan da da dvd din nan aka sai da su eh to muna ta neman lambar wayanta eh. sha'ani na rayuwa aka nema aka buga aka buga ba ta shiga kuma iya wannan lambar kawai ta bayar ba a sanya na za a same ta ba to don haka ni kuma wannan kuɗin na ga in na basu a hannunta eh. in aka hallaka san an tahi karɓar su fa ni fa zan ja eh. sai na ce to a bani su duk lokacin da aka tahi za a karɓe su a yi magana zan bayar na matar ne ke na kayan matar tunda tana neman ta ɗora min laifi sai aka da su sai aka ce ana bi na kuɗi mm-hmm. na ce kuma ko yanzu aka zo da wannan matar wallahi zan ɗauki hakinta in ba ta saboda na san ba haƙƙin kwanan yanzu kenan har kwanan yanzu wannan matar sai dai mata sadaka da wannan kuɗin gidan fa a gida haya ne dama kuma hukuma ta riga ta shiga lamarin gidan an hmm. karbe shi ya kuma hannun hukuma mai shi tana ta bibiya sai dai da DVD sa nan. mai shi tana ta bibiya ma akan a bata gidan ba sani ba ko sun bata tun da ni na riga na ba area hmm. to shi alƙali ya ce kuɗin da yawa da aka sai da yankin lokacin nan kuɗin duka ba su fi dubu goma ko sha uku ko sha hudu ba ne hmm. in ba su wuce haka ba gaskiya da ni yanzu an zanganta ma ko sha biyar ma zan iya bata haka ne eh to ai abun ka to a to sai to yanzu baka ganta ba kuma fa in kawai sai dai a samu ai sadaka a samu marayu ai sadaka haka to ya zaka yi wanda ya wuce wannan gaskiya babu mafita mm, sai dai kuma dake malamai suna biye da mu eh, wataƙila sun yi sharhi yawwa ma ji me za ta tunda ta ne zuwan da dawowa kwarai da gaske to a takaice shine yace to batun maganar eh, shi wannan yaro Mm. ya ji wancan batu na bashi eh, yadda eh, aka fara batun magana wannan yaro me yasa muka mata karfa karfa muka karba yaro da karfi da yaji to aka danka shi a hannunka mm. ce ranka dade a baya na maka bayanin dukkanin dalilan da yasa sai ce to yanzu shi yanzu yana so in zo da wannan yaron kotu kotu da kanta za ta karba a hannunta ta tabbatar min da shi a hannuna in ji alƙali a hannuna eh sai muka fara ɗan drakin da shi ina cewa eh a hakan ranka dade kamar ina ganin ba zai ba ce a'a rana ita yau ka zo da yaron to kawai na karba amma cikin zuciyata ba wannan bane ba za ka zo da shi ba zan zo da shi ba har ga Allah a sama ai haba da ai ba wasa bane da fa jini na fa to ai hukuma ce ce ka ka sani ba komai a tun ma hijira ne kuma an ce hukuma ce wallahi tallahi ni ma alallahi ni tunda abdu duba halin da na shiga ciki in je dan Allah ne a tausaya mu ka amsa dai anan ka ga Allah ya ce da hito ba matsala Allah ya kai mu ranar ya ce a tafi a kai ta dakin hutu ta dan huta kai ko muna son ganin ka to sai alƙali suka zo na suka zagaye ni suka ce to kai kana faɗa gaskiya in ji alƙali eh ya ce ta an fage kenan yawwa ya ce kana da gaskiya abin da ya sa shi mai ƙara idan ya kawo ƙara mm. ba ka saurin gaggawar ba shi rashin gaskiya idan ana haka to ba za a rinka kawo ƙarar ba dole sai mun ja abin Mm-hmm. ana zakulo maka gaskiyarka a hankali a hankali ita kuma rashin gaskiyarta yana ƙara bayyana mm-hmm. to a haka har hukunci zai tabbata yace amma lokaci guda ana zo aka yanke hukunci aya yake ce baki da gaskiya a ah, to mm-hmm. gobe in wani abu ya faru duk ta halin yadda za ta yi ta kwaci kanta ba sai ta zo kotu ba za ta yi sai na gamsu da wannan bayanin na amma duk da haka a raina ni fa na ji ba zan kawo ɗannan ba duk da wannan ah, dogon bayani da alkali ya yi wallahi ah, talla ai shigo shigo ba zabi nake tsoro ka zo a kuɗa na rami yanzu ta fama dan mm. san hukuma ta akwai kisa wallahi talla ina tsoron Allah ni a kafin wallahi ina tsoro kai dan hajiya ke da to shine fa aka kirawo ta karshe aka ce rana ita da kai da ita ku dawo mm. fa shine fa an ta sama a takaicen ga miki har yanzu rana ita ba ta ba eh, eh? har yanzu rana kuma bata kawo takardar neman ka ba menene an kira ni a waya an kira ni ma a wayan ce na nan kai daga karshe shi alƙalin da kansa alƙalin da kansa ya kira ni ya ce ni fa nake magana da kai nace ranka daɗe shi nace idan na kawo ɗana ka ɗauka ka ba ta ta tafi da shi in na zo na nemi ban same shi ba za ka ban ɗanka a madadin ɗana ka ce wa alƙali yace baka da hankali nace to ai hankalin ne ka hisa ba zan dawo ba to daga ƙarshe ne kuma ba a kamo ka ba ayo ai ina tare da gaskiya ai mai gaskiya na tare da Allah in ga miki gaskiya hmm. eh ai kamun Allah kawai shi nake tsoro hmm. to wallahi na na tanki eh na san ba to ai shine ba ku kucewa amma Allah ya taimaka in Allah ya taimake ka wani mai imanin a unguwa he je bi loka azo ta ce Allah ya kiyaye hmm. amma can kuma fa ka riga ka ji ba bi eh, ya hata ya talmata adu in illa na mutu na hai ka riga ka shiga kenan Allah ya ba mu ci amin dan girman annabul alqur'ani amin amin to wallahi a sama wuce shine fatin da na samu ne fit na fice to wa Allah fa ta gafa abokin shari'a babu shi ba ɗanta babu aure alƙalami ya juya kan rubutunta ita kuma kaddara ta fara eh. da can kaddara ta ce ba za mu gane ba dai ai eh labari ya je eh gashi nan ai ina zubo shi hmm. eh to kaddara ta yi ta juya to to fa da ta tashi a takaice mana ta je gida tana ba ta gidan mu tana ba da labari ta ce kwanan ta biyu ba ta wanka ba hmm. saboda masifa da ta ji na rashin ɗanta a kusa da ita kwana biyu kwana biyu ba ta wanka ba bunwai wallahi ta a zama kwanan yanzu da ni na faɗa sai ka ce na a to a sama ai ta gaskiya in ta zo ko a kaina nake faɗe ta ai eh. kina faɗan gaskiya in ta kama a kaina ko ba ka ba amma dai kwana biyu dai ba a yi wanka ba kuma kwana biyu ba a yi wanka ba a sama ai sai abin da Allah ya yi kuma gashi a cikin yanayi ake to kuma ana cikin yanayi kaga a takaice da za ka ganta lokacin a burgita za ka ganta ba tsuwa ko kwanciyar hankali to amma duk menene kusan ita ta janyo wa kanta tunda duk abin da an bi shi a hankali ba zai kai ga haka ba a ce dan adam yayi kwana biyu kai ba a bursun ba ba komai ba ba gudun hijira ba ba komai ba kai kwana biyu ba kai wanka ba kana cikin al'umma asama <laughs> hmm? ma ai hmm. ita ma ta fara karɓar kaddara goma dai. eh wallahi sai dai Allah ya yi kawai to shine fa take bada labarin irin yadda ta fara ji aka kira ni ake ga na ce tukuna ma dai ah. ce tukuna ai ce hannun agogo ya juya da gaba yake yanzu ya dawo baya hmm. to shine fa ta ga ta yi nazari ta duba ta hanga ba aure ba da ba abubuwa duk sun juya kamar yadda na ce wallahi sai abin ya juya sai ta ce to yanzu menene abin ya ta fara hmm, shawarwari ta sai ta tashi sai ta tafi can gida gidan wa gidanmu gidanku hmm. wajen hajiya kenan ina ai abin ya fi karfin hajiya sai dai gurin baba ta na ba ta samu babanmu da mutane yan sanda guda biyu da yan hizba aka je aka tada da tije na gindin bishiya na dan shan inuwa da yaransa karami a gefensa suka yi sallama salamu alaikum amu alaikum salam baba ina wuni ya ce lafiya lau ina hmm. gajiya ba gajiya ya gane ta a ba ya gane ta to da ke kuma abu albishirin ki har da mata guda biyu ta tafi eh kawai mota guda suka yi to mota guda suka yi suka hau suka tafi Allah ya ce baba ka gane mu ya ce mun gane ko ya ce to wayannan ma'aikatan hizba ne kuma polis ne eh shine muka zo muna so za mu tafi da kai yace a wani dalili to me nayi kuma aka ce ka san wane yace na san shi ka san wane yace jika na ne ce to muna zargin wane ya dauki wane ya tafi da shi kuma an kira shi a kotu ya je ya ki zuwa ya raina kotu to shine muka ce idan muka ɗauke ka ba hmm. mamaki in yi ji labarin mun ɗauke ka in dai har yana son ka to zai dawo idan ya zo mu kuma za mu sako ka shi kuma sai mu kama shi to ya ce saboda ba ku da hankali in ji mai gida eh, ya ce ko a gurin allah laifin wani na shafa wani ne ya ce to ma tukun ma laifin ma me tukun ya kashe wani ne um. ya ce ya kashe wani ne suka ce a ba kisan kai ba wani ya doka ya ce a an kama shi da wata ne suka ce a to wai akan menene ake wannan abin sai suka ce ai ya dauki yaro ya tafi da shi ya ce wai dan nawa ne ne aka ce dan shi ne aka ce ya ce to ya ce dan da ba shi da uba fa me sunansa in ji shi ba wannan eh sai ce sai suka ce shege yace to me da ya dauki sa ai hukunci Allah ya gama shi ta shi ma bai bayan sa ba yace ba wai ina daure mishi gindi bane yace duk abubuwan da ake yayi musu rantsuwa yace ban taba tsoma baki na kan wannan al'amari ba sai dai ba da hakuri ban taba cewa kai rashin mutunci ko kai kaza ko kai kaza ba yace amma a wannan karan ko babu komai zan gaya muku to ku yi adalci yanzu in kai ka tsanci kanka halin da yaron nan ya tsanta in ba mamaki abin da zaka yi ya wuce ka Mm. wala Allah kai kanka ka je kai karata ga ta nan ku tambaye ta watan ta nawa kuma yan hizban ne na sosai mm. da uniform ɗinsu da komai mm. kaki iya kaki ta in ta je ta tsara musu ta musu ta canja ah, alƙalamin a gayan da yake kuma ta canja ya dole za a goyi bayan ta haka sai in an gane tuku sannan za hukunci da gaskiya zai bayyana to shine wannan to don haka sai ce saboda haka ni inda na gode wa Allah yaran nan daga cikin abubuwan da kuka ce duk ba wani abu da ya na iba suna wanda za a zarge shi ya aikata wani aiki mummunan aiki amma tun da kun bani umarnin in bi ku to ku sani fa shi yake ɗauka ɗaunar gida mm. sai juya kan ita matan nan sai ce idan kin yadda cin yaran nan da shansa dukkanin wani uzuri na gida kin yadda za ki ɗauka zan in ta kama da hangin ku je ku yi hangin ɗina mm. in na mutu na yi mutu shahada in ji ba. eh haihuwa ta janyo mu to wannan abin sai ya sa jikinsu sai sanyi suma eh hmm. kai a takaice dai bata tashi daga gurin nan ba sai tana hawaye mata ta eh sai take juya take baba ba ta ji wa'azi eh sai cayi tunatarwa sai cayi wance tace da ya ce to bari in ga miki wani abu guda in dai har baki daure ni ba ni sai na daure ki in ji shi shi mahaifin mu ba ya ce eh dan baki daure ni ba sai na daure ki domin yanzu haka ni ban san inda jika ke ban san inda dana ke ba kin farraka shi batun magana neman kuɗi ma yanzu babu dan aiken da yake mana tallafin da yake mana dan sisirin da yake bamu babu shi yanzu na neme shi ko sama ko ƙasa waya sama ya kashe akwai tashin hankalin da fitina da ya kai wannan kuma duk da hakan baki baki duk tsoron haka ba sai da kin zo kin firgita ni kai na kin daga min hankali hmm? na ce to na ce na yadda zan biki zan biki mu je duk inda za ku kai ni ku kai ni amma sai kun kula min da gida hmm. in kun yarda haka na yadda su ɗauki ragama eh, eh. to ne fa a nan gurin fa sai ta fara bashi hakuri su ma kuma sai suka bata rashin gaskiya a gaskiya ne haka ne ba shi kyauta ba wai wai wai wai yanzu ba da Allah ba mu san da wannan lamarin ba kai hakuri in ji su yan hezba yawwa kai hakuri za mu je mu bincika mu ga abin da ya kamata ne ce da dai fi amma ku sani sai na nemi haƙin ɗana sai na nemi haƙina da cin zarafin da ta yi ta bashi hakuri to akwai wani ƙaramin ƙanan mu ta ɗauko kuɗi ta bashi wallahi yaron ne da ji ƙaramin yaro ne da ya ji wannan abun da aka zura a ce babansa mutunci wallahi ya burga hmm. mata kuɗinta. ta ya jefa mata da kuɗinta, ta sai da ya ce wani dauki kyauta ta baka wannan rigima ba taka bace ba hmm. kar ka damu a wani abu da zai faru ka je ka dauka sannan yaron ya sa hannu ya dauka suka kai hau mota suka kaɗo suka to to fa wannan abun bai ishe ta izina ba duk wannan Duka wannan abun bai ishe ta izina ba da ta dawo sai ta fara nazari tun da can bata samu sa'a ba hmm. to bari ta kama neman sa'a sai ta dauki garza garza matasa uku ne ko biyu ne ni dai labari ake ban dan ban gansu da na ba mm. da wasu tika tikan mata to da suka fara bin diddigin ina nake ina nake harkoki na kin ga a lokacin nan ina da hanyar da nake dan neman kuɗi da yawa mm. ina zuwa sharaɗa an buɗe shago wani aboki na buɗe shago muna ɗan yin gyara su talabijin su dvd mm. da sauran sai komai da ruwan ka to asma ai ba mu mara ya rago duk inda za ɗari da kobo zai zo kakka zama kyalas ka dage ka nema tukuru in baka samu ba ka san cewa jarabawa ce ban yadda in zauna haka ba ta sannan ina aikin kamfani to kafin mu je kamfanin shi wani kamfanin namu na ga lokacin ya cin mana sai dai mu tara aiki gare ku